بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا idan jiya Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi alike ka yi da na'amura jama'a shi yi kokari kawai mintin mawa suratun nuru amma ya bayyana a patro cina ji da bayina olugu ya da ja ka ba ne o ebodi alikawali ta sha ide tun ji da bayina talata na mai lashe shi na ide su laifi ba kuwa wuka tuna sun harbe alami ya da ga galamuwa ga ilaka tun shi ba to ganya kemera na mai fagi fili e bena wasu kan doci ga katu jan si bela da bai je ji katu na kemera juda ba zai da fi play tona wani lalo gwai kanga to yi na ji fata da ya ezo na ji kan alkawali na yi jina na zafi ikaibetin yi da shirin a nan ba su koyi gurori bai da ko yanzu gyara insha Allah ko yi na yi wa gila mi pa etenya ezalzagin shiko na yi gina nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun ga mai cin zagiya alita da kwato a da ga wagan zagi da nan to a ga wagan zai ci sha'awar wagana na fatima e ya gina nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yi wa gila mi pa zakon na soci hatsana lopire za ju de gishi dan amma de na soci alagiyar wa mafi gana go domin igiya annabi muhammadu jo sallallahu alaihi wasallam addini uge yi riya na na mana na zan barka kuwa to gaba ba su ku idan etan etishani mu mini littafi ne ya yi bushara e eh, ya yi labari ya tiya na nabi muhammadu ya bushara birnin aljanna na na fatimu da tajiya zagmawo wucin na na fatima bundoci mala'ika jibril in bi ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ga ganbiya nabi ga inna fatimata sayyidatu nisa'i alil janna na na fatima gai tishi yin zagi na luwa lijen na fata na bai wuce mutu yi falala shigo a daisu wani alhakin gobe isnadi isnadi ta zo bugu kira ke shi da na na fatima da ta egime aljanna bandacho annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga afdol nisa'i alil janna in zagi na shi alwa alil janna lo fata ta cin zagi na shi rayuwa tun zamayin annabi adam alaihi salam da zagi na shi rayuwa fi zamayin annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ab abala ijafa agon ogan zagi kici shi ge cin wagon waga izaguni a shiga annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam zaka kan can gaina na khadija egiyan huwailus zai ba shi gaina na fatima egiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ta ci gaina na maryam egiyan liman imrana zai ni ci gaina na asiya egiyan muzahib na yi mai fir'auna dole fir'auna da mini zai ji gotika ta cikin wani soci mota beziyan da yin zagi na gan zagi na jibe ije ne to man jigan mace ne na jiuda zakan doci wa de ba za guru yi mi guru kin na nabi muhammadu fegan bai na na khadija ne sallallahu alaihi wasallam zole zan don do ayi za guru so e eh, de kauna adini soci wa de ba de bi yi mi de de kin dona abu lahabi na ci tabbati da ci ubu tonwi to min na ga ummu jamil nan ko to ga da sharri nan zagin ci kwabe yana hatta ya kuna annabi da musallaci mu fe da kuci mai ji e gode ya tiye shi mujuban nan dole e ba dele be yi mi dele e Eba dede yi e guru misali zina ona na na asiya nwiza guru fir'auna wani za dede so kusi da kya wake de eba guru yi e dede annabi lutu annabi sokuyo annabi nuhu annabi sokuyo amma toce mace na bezijiyar bai yi e yimi dede shi toce ya yi labarin so kwayi fe ba guru man zagi ju fe ime guru ju so shaluba ito a fe guru ime a fe dede ma ko ya fe dede e ba fe guru ma to ne ugwayin falalazi e yau na na fatima kini a lijen wai wani na na fatima wannan na dan e miya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi na yi tishi ya nabi adama fatan allahu akbar igwa ga bayan rufi wa Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bugo na na fatima jika tun ji makanta yin zibu makanta nabi muhammad ladabi wata zibu laladabi wata yin Nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ji kula bai kwakwawin muddan wuye wani nga yi gikpa magiyau nga yi gikpa magina na na khadija di gani a nabi muhammad wuce lu ije watun maka wani gogo ana na fatima ma tun babu tun maka amma ya gina na bibiyar da yin su mago madina wani yi ga ibrahim wadda yau gani bai wushin za gina layu ya ga mariyatu kirtiyana gogo ba yi ga bai su mago ba yi amma zai fi ke fata zagu su aina zai ma na na khadija ungama zainabu ungama umu kulthuma ungama rukayyo ungama fatima Kunga ke ma abdullahi kunga ke ma alkasimu igi ba ji guba zagi kuni. ba ce taci zagi na ma riyana, nga ma daga kin misra bo etun do cina na bi kawai si kaya na gululu musulunci na etun wuce gaga wa lo musulunci a ma wuce zagi guba na nan na yi be doktor ni mini wuce zagi guba na ga annabi la mariya shi imiyo cide ibrahim biyu amma ibrahim so lagba ci jajaja har annabi ne ba biya jali salon ya wani na jude kpata na shi ba yi guba nufi bai hadije na shi ba tun alagba tun alagba zaki jau suke yaji jali bai yi sai fatima fatima wasu mai dana na bai ruyi shi ba zuɗi ta wutu a na so bai ke ruyi shi ba bugun fatima gude kina ijebu ibrahim na kina annabi ne ga biyaje ne madina aro gaba ne batuda na ya sai na suku gashi da bai bugun ibn yi dai zakan da shi amma fe kiyo fe na waga so na na fatima ezuwo na ato annabi dai boyu annabi dai boyu sarawin e eh, zadda ta ci zawon gijo na annabi ya boyi ya fatima mana. Hmm, adiya adiya min ya koyo annabi muhammadu galina na mai sallallahu alaihi wasallam kama ilaiha wani na kina dagoni wa kabilaha baina ainiha wajen mai kiwo ga da ya kusurba abu ya gbogbo ya yi yuna allahu akbar bugu wani ji kirgi ba muci ko kan dondo ya zashi ya kan gatu ga shi ar ayaci ya ci shaniya falalayen na na fatima arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila fatima fundo ci annabi bitu zalubana na fatima to ya bu ali to alhassan galbi alhussaini na jirgi yana na fatima na a gai sa alhassan ga kayi biyu alhussaini shi bebe baci igada ya ne ga nuguce tsagukin alhassan gi alhussaini nuguce tsagu bai ne a alhassan na yi nusa ma wani nusa na ahun mai tsafi gwegin ramadani e yawon rudi mabe tun shaban ya lagada ramadan ya ke maziyo al'usaini wacce mu da yin dole ramadan yi ta gutuwani ci shaban yi ta gututa ci dole bambanci ya sago bai ni gadan gada mu biyo shi a majin ba annabi wato gama ya sun nan ma na yi halhassan ina gina na yi sai ba ɗaya eh, ƙur'anu ga na tina fi duniya Wa wawa Hassana zai sa na gada wani Eh, annabi wuto hassan egwe sana ake yabe mabaci nan ga al-hussein ina sana baci ji fahimta ba a dai sunayen al-hassan ganibe al-hussein yau annabi ja wayi bayan kuye ka ga abullahi ahali zai je leji da zami mishayo zami mishayo bai wuce lokaci na na na fatima biya gun ya gwe gina wana na fatima cin ya waya zai yawon igin dagi zai gin dagi wọn sai na ali ebunan da ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na yi ga abdullahi na ganibin da ya aliyu na yi ga abu talibi na a igin danni dole abu talibi dagi ya zai ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ma kafin aliyu mutum ya gome wa fatima na ya zaji shi aliyuzo mini zai ji shi zonai sayiduna abubakar sayiduna abubakar da yana na fatima eh, na aisha annabi ta wuzare wula a kuruji sayiduna umaru su bebe annabi ta wuzare wula a kuruji wace bai sayiduna ali shawara wanda zai ji lati tuna ya wato ga shi gama wa dai zai yi ba ko dai cin yake ke na gama wagin zaki kan lokacin gan wawa tala kan lokacin bitin ya na dai yin duwaran ga ga yau bai wuce annabi ya sabu baban na yau uzuri aliyu bai ya mushawara na masu kuma ah, yin zai ji shigo na ya yin liya annabi ya yi kwaya shabi lafi na dai yin duwaran ni za su ma a gano dai nun tura kpawayo kuma yi gin daki e eh, gani e eh, gani ban mabo wajen mallo na ah, wa mafi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai daga bai na na fafi mai kuma ya dace daga na yi guguro na wani dace be nan dawa gan duniya sai duna ali wudi yin don da ah, mana na fatima hakuri jini biya ji biya madayin walai walaye mule walai. je wallaye da mi da na ali wani dami sahaba na shi da yin duwa no dai abubakar da arziki umar osman zanna ji kwata da ya arziki babu arziki na sokojin yana ce yanzu yau ya ali na na lokaci na jiya wasu na da na ali yau tufi ga galakar ta zawar tufatima. وما لي ولها فراش غير جلد قبش ننام عليه بالليل game ya fatima yi annabi muhammadu jiyawo sallallahu alaihi wasallam to mi to fatima ma yi gefe ta ce leta sai epa yanan gi karo nga yi ta ci yau nga bu yi shi yau na namu alaihi billahi igidi ya hashen ko wa mali wala khadin to kuko sun ma jihidi yayina da gitun dan bona yake dia dole ga rayuwa da talauci da wucin adiyin da buguna na fatima liwalai emiyan sayyiduna ali na tula to na kawo na ga kan zagiri nzagi na dabba ko na waliwe wato wa guda bako na ma dabba fiyo na waliwe wato wa gan mu dabba fiyo don wuce alama tula na kai yana na fatima amma annabi muhammadu kyali na daini ne sallallahu alaihi wasallam amma yusabbiru huma fasbira fa ya hakuri ya kuri ji bi hali na daini ne fa wa ka to ya hakuri ji a uno. Y llegar a uno. aliyu wasu yake gan ga lokaci na nabi muhammadu jin yawaina na fatima ya wuna annabi la tuti tuti na efunye dobi na fini dobi na ci aga ku fini yi wani za aji tuti wucin ngula ya ga labiya yayo bi dukun bi funa ga finu ne ɗan da ga labiya ya na da wani ali ci ya gaba yi mun fati mai fundoci ali ga ya fatima a'a bautawa ga gani yin wani waito daga goga wani har wai jilali ga waiwai mata wace goga no goga musamman goga shi ko a wasu sanakan ga daga na laliwa ga gaiti ta yi mana waiwo yin wani wai jitiya daga goga wani amma wushi na shi haku biya babawa na gogo fadhabi da baba bawa da wabiyoyi duyau na fi lotun ya wani da wa kuku ganin duni fakalat na na fatima ga ana wallahi ka tahantu hatta majallata ya daya akika mito da mini in ci mai yagi na gobe ta kuma gare injin la da wakanka ga har igwagu baba mai fauda hakke biyoji kasa sashi ga kunu gogo shawa ne bayi na mafi wala gaga yawo wala gaga yawo wato ga nabi muhammadu wuce shi bai waja kuma bai shi waya ji wuce mulle zai shi dai wani na yare amma ga ya kunke ya liyu kunke na da yin duwanu ga mudawana sai ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi fegin ga ga ja abiki ai buniya ya wagin zaki ne kila wa biyar kila bare na na fatima ga ito li usallima alai bibe gan sawami bibe gan sawami na na fatima fe sun zuyi ne na laube na tashi egi gurbin daguru mu da wani ke ya shebin da ya dina lamu bane yi kiyan emisa mu ga shi mai nari bai ga waga kewa da jiji na ne ba nabi na mu ga wolo na ga an as'alahu shay'an ni sun zuyi na mai ajiyar gana ne kukuna yi ga mutuwa yi rabe yi na ne sun zuye an da wani zaɓu ba ba sai na aligaton gidagen ale tun gawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba fe gaga mo le yi mi gawa yi mi gawa ya bosu yo e ba ga wallahi ya rasulullah laka sanautu hatta ishtaqaita sadri Ni fa mi a jiwala bi no to gogo ar mi wotin ba nana fatima tó fẹ́ lè bá mi ẹ̀yà ọdún sí sọkú ní tó gbé ẹgbẹ̀ tapin har ẹgbọ́ gbogbo bàbá mi akónú ẹ̀pàdáfẹ́ gbogbo ìmọ̀ ọgọ́ òdí òṣìṣẹ́ ìṣẹ́kùn sọkó dígún òṣìṣẹ́ àwẹ̀ gbogbo yẹ wọ́n ó jí tẹ̀mọ́kọ́ bí òṣìṣẹ́ náà báyìí tó lórí kí a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wallahi la ofi kuma mai shi kuti bai tsoci na lauje yaya ya lauje yaya mila zai ji shi matsalaci wannan lugwa na je layin fagbakwa shi to yi na wasu a gina da yaya ke ga izayi shi masallaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam adiye yin da talaka shi adiye kun da addu'a shi gai lokun da a jigai ji da mai zama ya nabi joda to no be a wuji zai shi ya sha adiye to ba na masallaci mai lafi masallaci madina wato ya lawujin da be ya ibn izayi shi wannan mai bana bogo wuce na ji kwata mai akwa ku ebo mi de wala ya na ji masalaci wani yin duwa a da yawace duwa ya kun wuce na ji hmm, Allah akuba annabi sallallahu alaihi wasallam da ku ba ba da feje ba dole annabi A ci shi ya wala halaya. a feje ba sai ne annabi wasu fe wabe su manuga ganin na so bayan wani guke wa a wasu son a wasu son na fi ga daga ka Wani kuma ni da sun alibi ita caji bawani na ndora tiso alibi ita caji da caji majidiyar mota guba ba bugo emanci wa lomi giwe mujan aibuwa da lomi bulagin zagiya na lo mujan aibuwa nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani lomina na fatima fegi ediyo suna hafi bafin wuce na agaghị tiso bichiguba ba tula amma ga bichiso etiguba ba etizaguba ba tula na ewugwa ga to ediyo kuma ba piyari hmm, allah akubar zaguru shi gobin a'a fasara idan iliya na biyu na zuyamun ya liyauto na daini to dai ba te kwana ifi ba gore wallahi tallahi ifi ba bu adini mai yasha a mafi ba fiyan a mafi yasha adini ina ji fita ci sahaba na bi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam ideni a shaga ne yi ne aji gumbu e ba da sallah ci shi ibe ne ba ke nina diyan gauga da na kawai wani shi kan gama bai shi wula yi nan a ci zaman gani ga nabi ya fi ali ibn madina ya ji wani bayi bayan talauci kwaziki dabwa kwaziki dabwa lala su kudu gwa zai ji kelalu a ci da kuri ji shi wani musamman wani kin na? e gagalu a wasa sanaka wani zafi lokaci ban feri upogwa lokaci zafi upogwa gama layi tun yi tallaka ba ta shi bai yi condition wani ba mushi ya yi da zafi da musamman ka zo zuru gani wace hatti ya gawai da matsalaci wani a fewo ya kaya ka bai ba ni zafi mushi da madina gan shi ma yanayi mamaki bai zafi ba gai na wa ke lenu baya kin dole za a dufe cino abu na a amma wani a ya kana kan hukun wala gwala wogan da kata wogan ya kondisha idan ji ba ta shi da ya si kawai ba gwada tsoci jin yana ba wuce ya yi da gala su ko dubawa gala zai je yi sahaba na bishi tukunan wanda ya zanna ji da alkhaira wallahi talla zanna ya wala lere gala su dore aji aji ya ai kwa zaki aji ya bi aji ya jin ciji ibu adini fi ku qur'anu fi ji wala lokuda zan na shayi gito ko za da hankali na giza na jito ko abubuwa wa akida shi a ji akida da ya biyo yahudu ga biyo ji musulmi kirki ala akida da ya wuce so kuka wuce idan na ile a na biye na zai fi suna zabu ba bayan haliyo suna da yi nan zaune ne kan ku cika wadda ya to zan ku ce suna gadalai haliyo yana wawa ga ga shiga su yi ko yadda ya fundu dusha ko gari ya dan wasu kai gabi waji kokari ga wala kan annabi ga makana kuma ya shi bai shi nan shi bai shi nan mi bebe dan yayi labari eti ina da alkhairi ga ina yabe wa bebe nan ga yi wusha a ga to ya wuce su kwa ya shi tukwa mai kiwo annabi ga to e ga min do ci shi wuyo na malaika jibrilu la umina egami jiwo ngai subhanallah zuma yin sallan dondo zuhu alhamdulillah zuma sallan dondo zuhu allahu akbar zuma sallan dondo zuhu ya gake ya ne ta ciye bu ya subhanallah ya ji be wuce alhamdulillah be wuce allahu akbar ma'obe wuni ya ji kokare lawan shi wudi alkhairi ga kuku ne ga yawa ji hidima ya ida ina nabi muhammadu a can ayi mana da sallallahu alaihi wasallam ke ga wayo ezu jimbauta yi tiye na wa gibe na. wa mo kyofin musu ko da hali ba yi iban nan adina da alkhairi kuna alkhairu yau sai duna riga addu'an nana tasbihun na nabi lawada na wuluwa wuluwa tun na nabi muhammadu lawana sallallahu alaihi wasallam kan don da ga ne ta caye da wuce annabi muhammadu dai goye yana na fatima annabi haja ne makam don do na wale e mai na na fatima ya nina ima annabi muhammadu ila fa'ugale na na fatima ya bayan bana Allahu akbar ina mai wuwa ga wuce na lokaci na sai na alibiya faru ji zabaci hutu na na fatima na egin zai mawa jiya wani iziyo egin abuja ne na yi maki goya na bi muhammadu na na ganga na bi le masalacin tin ya gumba wa mawa cikin wani so cicicin ya uba ga wula ciwuci la nasfa'a bin nasiya yi tsoma wa mawa ya gumba na siyatin kadiba tinye mai da wani zuci abu jalin na egin zagi uka di na aliga wajen yawo shiga fetu da yaziyo na na fatima daga annabi muhammadu fai guta min bari ugo ne ugwa gan nke o gan na ga lomi da felu bai giwun egin wa da yi masha egin magani ban wani annabi fai kuta fil yawzun ashi ashim mu gira abewa bemi ke ya ga yin zajajin ya waya ali abu talib na ni majin da yada da ibn ga kyo ga annabi ga kwasa yi na ali to hali ga kan boy dole un ga baba dole a wayi zin yi wa ga wa gaya ya giwe A nan annabi ga fa dina ali wa tumula ga shi ga ga lata shi zaka yi jawa ga ga zai kam sun ci go ga dina ali ta ce nun sale sai dina abubakar ta ce nun zage jawa na na khadija ta ce wuje jo zaid zaid ibn thabit ga biyu wa be ni ga jin yin zage ya waya ali majin da mijin da mijin da zukuta nabi muhammadu ga ganna amma aliyu ga gita ga wayan wa egin na ga ga yuna to alinu lagi mai fatimu yulu ya ne allah akbar wani wucin a wabe gya dole ne hukwa sanani yake yau ya boye ebe e na wuzo na tudo kuba ga fi da wani waje egba na re maga fatima liya ne egba egba mai muhammadu ga anaki allah akbar bogo wuji bayan doci lamiga ganna fatima na ka tsokan doci romini na ka fashe ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu zandondo in na gafe damuwa ya fatima na gafe damuwa ya ne in dondo na gafe mu ya fatima na gafe mu ya ne ki hadisin na yawu ba mu boye tsanani ya sanin ya goyi gamalar sayidi na alijiya wata fatima re sai na na na fatima jihajari na kango jikiya kango beshi ya wato jama'ai musulmi shi ya ci sha ne na na fatima ga lokaci na nabi muhammadu da batan batan na tsoyayi shi da baku gwada na na fatima da bai ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na na fatima fe tigi na na fatima tigi sarami e tigi bo e ti anabi muhammad nu le da ise lugba lójú ọ̀rọ̀ bàtà gáàṣà àṣẹlẹ̀ bàtún ẹ̀wọ̀n ajá tó là ṣe za ta tí ó nà wà lè zẹ̀yìn ọ̀nà ìkáńgá wọ́n lábìṣígbọ̀ wọ́n tẹ́ ẹgbọ́ àbí wọ́n lẹ́gbọ́ àbí ológun aláàjì ní àṣìṣe ọgbọ́n náà wọ́n lẹ́gbọ́ ẹgbà tá a jẹ dẹ́gbà tá a jẹ dẹ́gbà tá tútù dẹ́gbà ẹ́ tútù dẹ́gbọ́n rè ala inna lil mawti fẹ́ jilali anabi fẹ́ jilali daga bata wani adalin jin zuwa re adalin jin zuwa zan duce a duk bandaran na foguba wa gya wa fiya isu da fi da zina amma ya ji lamari na jibata ife lisa ko ba wata yau ga ka alamar ya jari jimba wa kuna zawon gya su da shi na kini faruwa na na fatima bin suna nabi muhammadu da ba ta jali wani ci sarauni inda ya sa tina na ke mansan zuma na wasu agiti na fake wansa na na aisha tsocin bai boyuyu gamu ya fedu shi ba tuci soko sallallahu alaihi sallam? lokacin na na fatima bai bauna gana na fatima fe dasa wa ga nabi muhammadu ya biyo na yi sandu bai ziyo da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi sallam annabi fe e ga biyu ga ya yabnati ko gwe ya wajin zagin ko gwe ya wajin zagin ta nga mu de kene ije ko na jiki kwata na shi zo ngu de ke ko be ga yi kwa magi ko jo ga kwa magi ne tasiri sa gwe ada ga yi gin na sakiyo ade go usuma ba kon na ba de tasiri sa annabi fe goma ga fedu shawo fedu shawo annabi wula fedu ne le yi ba bayani shi do gan wa annabi hali we bi wa da hali ni wa wa da annabi da ku annabi wula fedu shi kafa yan gwaru ko kafa ba biyu na na fatima na na aisha ya yi labari ni na ji faruwa annabi fe gaggan gari nuri annabi dai gaggan amma ya kuma yau su soci na na fatima feje ba fiki wọn sáyé tí na ma annabi fẹ́ kí ẹ̀là tó gbà fún fẹ́ gaggan bí wọn kí su soci rí feje ba fita na na fatima maga mi fẹ́ gan gẹ́gbẹ́ na na aisha ga nga wale yawon shi wani yanayi faruwa na ga mu fẹ́ gaggan betuci sakwai bí nana fatima ga kila michile we tigi wagwa wibe palo ya ofeke kwatsa buzuma ngai gando chitu chitu ko gangar be miyo ngaba miyo muchike be gagando chibe na bamtsa mugato kiuga na bawa giwu cike bawa na na fati magami fiza la asiri ya nabi muhammadu tula kuka wannan ya asiri ga dan bobe zai da baba zuwa wa omin buwa lokaci na tsoci gora ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan gana na aisha ga mu bai bizi ga na na fati magami dole aisha yi yimi yimi na ga yimi ba ta na ko jimini wuce boye ya fatima wasu cike yi e gini wuce boye ya gana dole za boye ci aga shi ba un shi ba ba un shi ba zibo e ba da amma ga wuce sha ne sirri giben da ya wani wuce ya ce e ba bai yi da ju gagan da ya waga ya yi mai wani kawai bai yi wuce magina nga zuma adere ntu isoko ga mbe ki fatima ga eza kichiji tuchi soko baya ufoga o mbe adere jiji na watigi umake matsango zuma gato ina nabi ga yawo sallallahu alaihi wasallam ga jibril fa waju be wani ya ya mu qur'anu da tsayin ramadan sun yi waju be wumo yau amma yan eh, zuguba a ci agube ya mishi bebe wumi ƙur'anu wa wuwa ci muke akyi wumbe a ci gbogbo mai lega ìṣẹ̀lẹ̀ nípa ń dàbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ka kún ẹ̀ka kún aláhàkùrọ̀ ilé ẹgbẹ́ lókèṣí nígbà lóyìn ṣẹ̀gbọ́n lókèṣí dàbí naga bangiyo naga bangiyo yake bai da yake zaɓo ya ci guba ga aka mai wuce a na bisha gabe wani foga zuma manu gagan na so na gamin zai ji mai yi mai aluwa da zuma mawana wofa fima waga yi zai a kayan kun gani da yi na su tsabe tiyo ke zai ji ke ɓatan ne zai ji yami wale sagukin irufiyar sagut sa'ayi sagut sa'ayi zuma ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga na gaba mu foto annabi ga ya kawo ku mu gama yi zabe kan mu suna zalan tibiyo to na to ba mu sana annabi ga gani bai wuni bai zuma na musagici na da yawon fatima wa waya na waga fetishi yin a al'ummar na jina na waga fetishi ya yi zagi na bai je bata tun zama na biya adamu na alaisala salam ga nabi dai ga mushi da wani mafi fahim ba kya nabi ga wani wai tishi yin zagi na bai je bata na waya da jannabu ni ba bawai tishiyar yan al'ummar bata ba ki gibata Allah ma ruwa no ne kin giba mu ciku yo falala yo daraji ci ciwon yo na nabi shara bai na da ni. E, ba gaskiya bu na daga yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya gutsa so ai a fe be na na fatima allah akubar na gai gurgudu amma mun da ce ga tsawuta gufi amma mai ganin boka gana yi tsawutsa tsawai yi tun na gayi gurgudu ya tiyan etayin zigo etayin na na fati mai za albarka ko wade tan na tabakatu bunu sa'ad wake di tan na littafi ne ga hilatul auliya wake di tan na littafi ne ga sifatu safwa أما بيقون إلتا في نيغا الثلاثون المبشرون بالجنة يا دكتور مصطفى مراد لتا في نيبازاين يزاقبون نا النبي محمد يأي كشارة بلولوين الجنة بابا يبايا إذن دجي ذال بركة قلنا سو شو بي بويوه تين ذا نجو وجي خير نتوشي كفايتي جي لونا سكو كو wayayi ya yasa ya zannaji akwai riri na atsa zannaji bai na su ko to ila gani bai hakuri muci ya tun ibada na ji atsa zannaji bai na su ko to ila gani bai tun muci so ci obi ya gunya sahaba bi muhammadu jibai na su ko obi a salatu ya zama ya bi muhammadu jibai na so ci obi a salatu ya zama ya bi muhammadu jibai na اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا كليته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا هله إلا كليتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين